ya manta baya ya ja dan uwansa a jika ya karbe shi domin ya ce lokaci kan sallata domin akwai wani abu da yake nema ya taso suna nan yan baberiya eh. yan kayi nayi yan baki da kunu daga yin wannan magana sun fara gaya kun kusa magana ba za ka shigo ba sai an tantance ka kuma jam'iyya mutane take nema to mu irin wannan mu burozan mu ba mu gaje shi ba mu san shi ba abinda muke so Allah ya hada mana kan shugabannin mu na jihar Kano su kuma yawancin shugabannin irin wannan zancen suke so sai kai wannan zaka je kusa ba komai za mu ci gaba da yi eh, eh. mai girma abdula umar ganduje in allah ya sa ya samu wannan dama za mu ci gaba da ba shawara da kansa zai gayyaci dan uwansa kuma Allah ubangiji ya cire wa kowanne daga cikin su girman kai domin shine yake halakar da su kowa yana jin ya isa kai kana jin ka isa baka godiya ga Allah akan baiwar da Allah ya maka kana amfani da damar ka kana azautar da na kusa da kai wani kun fada barhe na rama wani shi kuma ya samu dama barhe na azautar da wani ita ta cutar da su ita ta kuma ci gaba da cutar da su shi wannan ban Allah tunin idan ya bai kwankusa minista ya bai ganduje jam'iyya to mu Kano ya taimake mu abinda ya rage ya bai gawo na minista to abin da ya rage kuma gida da abai gawo na munusa Allah bai gawo na munusa to abin da ya rage kuma mu taru mu yi musu addu'a Allah cikin ikonsa Allah ya dubi al'amarin mutanen Kano ya mai da su abu suke yi ba wai a bai shugaban jam'iyya duje jam'iyya kusa yana minista kuma a sake raba gari mutanen wannan su ɗebo kokara mutanen wannan su ɗebo gatira mu zo mu sake kashe kanmu maimakon su taimaki kano shi shikenan sai su kare a gaba wannan wannan ya faɗa a rijiya sai wannan yi tafi wannan wannan ya faɗa a mota sai wannan yi tafi kaga asara gaba kan asara kenan Allah ko in ya ga haka Allah da kansa ya ce yana da kansa ya alkawari duk me yafi wa ƴan uwansa to zai gafarta masa wanda duk ba shi da niyyar yafi wa ƴan uwansa abin da suka yi mar to kar isa rai da rahama Allah Allah mai jin kai ne mun kunna jiki ya ji mun jiki ta tsira to ma da lalaji garba kore da cikin kudi kenan wanda za mu koma ga shi alhaji gidado amas tuna shi ma bi wato sako zai dauka ne eh, to ai ai wannan zakon ba mu ci ba za mu gajiya ba akan kuma Allah da Allah zai nuna mana ranar da wannan abun zai tabbata tsakanin kwankwasa da ganduje a dawo a ci gaba da yin abu waɗannan kuma 'yan baki da kunu waɗanda suke ta shirmansu kullum za ka ji zancensu ba daɗi zancensu bai taimaki ganduje ba ba kuma zai taimaki ganduje ba yadda zancensu bai yi wa ganduje rana ba yanzu ka je kullum ka ce shugaba zuwa za ka kai karya a gabansa kullum zuwa za ka ka zuga shugaba kai ka san ƙarya kake kuma shi ma shugaban ya san ƙarya kake ya san abin da duk shugabannin nan in ka zauna da su in sun yadda da kai yanzu mu ba abin da ba ma tattauna da ganduje ya san masu can karya suke ya sani wasu ma da dama ai da suka zo abin da suke ta cewa a kyale su su ci kasuwarsu bandujan suke roƙo cewar a kyale su su ci kasuwarsu su faɗa abin da za sai sun faɗa haka za su rayu saboda haka allah ya bashi shugabancin jama'iyya kuma in ya bashi ya sa ya yi amfani domin da jama'iyyar za a iya yin komai kuma shi lokaci ake sallata in ka rike shugabancin nan ma ba kai abin da ya dace ba za a wayi gari kuma ka ji wani ne saboda haka duk lokacin da ka samu dama yiwu ka yi amfani da ita ka fahimta in kai amfani da ita zaka ji daɗi yanzu kuke maganar jahannama kake maganar jahannama jahannama nan dama haka Allah ya faɗa yoma ya kuli li jahannama halin tala'at har sai wuta ta ce wa ta kulu ta ce wa ubangiji halimin mazi babu gurin daɗi Allah ya sa ba mu da rabo a jahannama Allah da babu <laughs> saboda sai an ce wa ya ke wuta ya ya kin cika ta ce ubangiji ma ba gurin daɗi an cika ta eh, babu gurin daɗi saboda haka ya kamata da mu da shugabannin mu ji tsoron Allah magana ta da masu neman mulki da masu danna laifin da suka yi suna so su danne laifi to kuma ga fa nama in ka wato da ka ji kunyar duniya gwara ka ji ta lahira gwara ma ka bari ka ji ta duniyar sai Allah ya maka afuwa ya yafe maka saboda an yi wani abu an ce shi ne wanda ya dace ko ba haka ba saboda haka ya kamata mu kula da wannan sosai kuma wannan tone-tonen kabarin wani abun sha'awa mu yaba wa shi deputy senate president barau jibrin maliya domin ya ba da umarni tuni a katange wannan makabartar kuma ya ce a je kano ne mai kyau saboda haka shugabanninmu Allah ya haɗa kansu ba za mu ja da baya ba ba za mu haƙura ba za mu ci gaba da kira kuma muna ƙara ba 'yan kwankwasiya shawara ka san yanzu ana ta naɗe-naɗe mm. kuma annabi ya ce imanin kana so da wani ne eh akwai su da dama ai muna da abokai cikin su dan siyasa ai dan uwan dan siyasa ne kamar yadda addinin musulunci ya ce eh, eh. al muslimu aku muslimin ko eh, shi musulmi dan uwan musulmi ne yan siyasa ai garken mu daya zaman gandujiya da kwankwasiyawa zai yi wa wani gori duk da kaga wasu za su ce kaza kaza ina je a rediyo ana ta sa yan baki da kuma rubuta ba eh bai kuma rubuta ba saboda haka muna mm. kira akwai yan maya irin su alibicin din da aka faru tsarin ai har yanzu irin su dungurawa su alajiji na eh, muna so mu ga namu yan midiya yan gurguzu waɗanda suke abun nan mm. ga su nan ne ba su mukami ana ta fara ko mu fara gori to ana ta nade nade kuma ba za a ce kun yi wuri ba ku jira a fara sallama ne tunda su suna kusa kaga ita mm. gwamnati in ka sake tana da wani abu da ba a can da ake ba mu fara dan mu daina ba a eh, dakatar mana a ce yawwa yawwa to kaga gwara da ka tuna masa masu ba mu fara dan mu daina ba yanzu gashi sun fara kuma wasu suna ta kwashewa suna ta kwahewa wani lokacin ita gwamnati wasu ake su daina din eh ita gwamnati kamar katifa amarya ce katifa amarya ce eh wanda zai sai da ita daban wanda zai dauko ta daban wanda kuma zai more ta daban sarki mu sai da katifa ai ni nake sayar wallahi da sayar hena sayar ni ma yana dau daya hena kai dai gidan saboda haka muna kara mm. kira a waiwaya yan midiya ka fa zo da abu mai kyau yawa a saka yan midiyan mu mu fata muke yi wa kowa su babban alhaji sagaki su babban alhaji su wannan su nan yan midiya eh, eh, su waye ne alhaji na goda su goda su hamsu kura eh ko kar ai magana ya ce la lulu ke eh, eh lulu to da a zuba su gwamnati ce lokaci ne a ka sake abba kafin kafin ka gama tunanin ka wallahi sai ka ji an busa usul kuma waɗannan su za su dawo su sayar da ita yau dungura ka duba da yadda tungura yi na ga dai ya farin gashi eh, sai ka ce duk ya yi kasumba wancan kara haka ya haɗa kasumba amma gashi ana ta da eh, eh, to muna roƙa musu mu mm. a kula da yan midiya a ba su dama lokaci ake sallata da wannan ya sunan su ne ɗayan nan eh ai suna da yawa wane ne waye dan kwankwasiyar nan eh wani mai da'a eh. shi ma mai magana a rediyo to suna da yawa da can da can ko menene mai kungiyar kungiyar eh, ko eh, su sani jingau sani lawan jingau duka su nan da yawa waye ne mai mujisi <laughs> shi ma mai da'a ne mai to yana da kyau a ba shi adbai eh amma dai na ji shugabansa president Nura Hussaini shi ya tsallake ya samu adviser. eh waɗanda su suka hana mu sakiya a munin sifal eh ah, masu nacin ne a masu nacin ne nura husaini faransa da safa kai su da yamma suka tafi eh, karama <laughs> da suka yunkura sai suka eh, ce sai suka muku ta yarin sulhu sai ai to ai kalmar ka suka dauka ka ce in aka kirari a munan zubal ah, ah, in dan kwankwasi ya fito sai dai mu zama dan yan kallo muna zama yan kallon kuma wannan kalmar da ke <laughs> saboda haka eh, ai in aka zuba su kuma muna kare waɗanda duk suke surutun nan ka san ga wasu suna ta zuwa hada kungiya wai ta yan shan kai to kai ba a san ka ba ma ga su nan a rediyo suna ta sa su san su wai kar yan shan kai su zo su ci musu gwamnati kai da ba a san ka ba ma a gwamnatin ba ka san waye kai ba ai ka saba eh, irin su eh to amma matsala ce ta jahilci ai ka dan fahimtar da su su gane saboda yanzu muke magana hasada to kana yi wa wanda ma bai zo ba hasada ta kanka maimakon ga mutanen mu a jibge wato su irin wannan dai suke da wannan je maka yana addu'a Allah ka kare azagen wani to ka gani maimakon da neman naka kariya ba samu zai ba ka nemi naka ka zo gun Allah da aka sa su sunu su suraje ai mun yi murna hmm. an saka waɗanda ya dace aka zo aka ce je ka rike political advisor hmm. muna so mu rika jin mutanen ba a so a yi dimokuraɗiyya tsantsa hmm. abba muna ƙara kira kwamara aminu abdusalamu da duk sauran masu kayan gwarzafa suna ta godiya eh. Ka san sun ce kwamara ya taimaka marasa eh, lafiya eh majalisar shehu mai barewa shehu mai barewa eh shehu mai barewa ai kasan majalisar mu su ma muna mika musu godiya eh, suna suna sauraron mu sosai mm-hmm. kuma suna fahimtar mu sun ce dai gaskiya deputy gwamnan su yanzu ya haska su eh to ai haka rayuwar take musu addu'a kwamara Abdusalamu Allah ya saka mu da alheri lokacin ita dimokuraɗiyya ma amfanin juyawa ta kenan mm. in yau tana waje daya to sai a yi ta ruwa a waje ɗaya amma in aka ce an yawa arziki ne yanzu kaga duk waɗanda aka naɗa wasu duk sababbi ne ba su taɓa rike ma mukamin gwamnati ba kuma yanzu a gwamnatin ni namu namunin sufal ma ina ƙara taya shi addu'a Allah ya taya shi riko PPS an ƙara ba shi nada ga PPS kuma ga hukumar nada nada wajen su Hassan Appeal eh ai ka san dama shi ya yi karatun bangaren sosai to abai wani na da eh, mana sai a hada mu duk gaba daya eh, to ai zai iya ka bar mana yan municipal mu ma mu zama <laughs> <laughs> ah, to ko za ka ce mun yi hada ma ko ke zawa eh, a kai abun mana a batta a kurawa abai murtala zainawa a bata a kurawa to ai shi shi chief abun da yake jira a masa gwanjo wajen tsofaffin motoci to wannan suna kama motoci tsofaffi a <laughs> sa yi gwanjo ko hanya kuma kaga wani abu da muhuyi ya faɗa ya burge ni yadda yana bayanin sa yana eh, da abun burgewa eh, gida to me ah, yace yace mun rubuta Abdullahi Abbas cewar motoci kaza a dawo da su ya da su yace a dauka wannan shine dimokuraɗiyya eh, ya kyauta eh amma kar ka tsaya a ta musu da kai ya kyauta ka ce noti naka ne mm. taya kaza mm. taka ce kamar mm. kwamishinan Musa Ilyasu Musa da kake kyautar mota kamar gyada yau kai za a ɓaci wa mota kana kuka ni da sai na ji ba daɗi yadda na san musa yana mika mota kamar gyaɗa eh ya sai da katafila to ko dai an sai da katafila ba komai amma hilas ɗin da kuka kwace muhuyi ya kamata ku kyale shi ka san muhuyi muna ɗan fayi maka kara a mu daina saboda namu ne kai ka san da za rike eh. min shi wallahi na zani <laughs> wallahi zani shi zanyi eh. ka san kai wani irin zani wallahi da alƙali ne ni ni zan kamo kayana eh to ai Allah zai na zani ai audu gwarzo ba sai kyale ka ya mu sakewa ka audu gwarzo ba zai kyale ka ba ya gwarzo ma ya biyo ta hannunsa wannan a tsiwar sa Allah kuwa sai ce a cikin kai ma jin tsoron baka jin baka jin tsoro baka ragawa sai ka dinga bin tsofaffi sai ce akwai wata kiya da fijo a je a dauko ta ne gano kiya <laughs> Allah ya gano kiya a gidan mutum saboda haka to ai mu irin wannan ma mu ba ma san irin wannan lamarin eh saboda haka ba daɗi eh saboda haka a zo ai yi mu 'yan dimokuraɗiyya ne hmm. gwamnati muna kare mata fatan alheri kuma muna ci gaba da yin kokari sun sani wajen yadda muke daurewa abinda ba wanda yake iyawa mm. lokacin da ake adanan ba wanda yake faɗa alherin ganduje mm. amma ganduje ya ɗauke kai ya yadda mu faɗa alheri tun lokacin mu faɗi nasu mu faɗi namu mm. kuma wannan tarbiyyar ta kwankwasa ce ta shekarau ce muka yi shekarau eh, aka zaga shi aka ce daina hudda da mu ce ba komai yace sai gashi mm. kuma yana girba abin da ya shuka daga baya sai gashi waɗanda ya fifita shi kwankwason suna ta neman kumatunsa eh suna eh, mari muna muna neman karewa eh. waɗanda ya su suka ci suka sha suka tafi suka ce duk abin da ma suka faɗa a kansa ƙarya suke ba gaskiya ba ne wai yanzu ne za su faɗi gaskiya to su shugabanni su ma ya kamata su riƙa yin nazari su riƙa duba mutanen da suka sadaukar da ko me za su samu su faɗi gaskiya komai ɗacinta saboda tsira da mutunci gaba ɗaya. To madalla. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. To madalla Alhaji Gidado Amas Tima kenan kuma cikin 'yan dakika za mu karɓi sako na ƙarshe daga bakin Alhaji Garba ko daga gare ka. To ni abin da zan sake jaddadawa kamar yadda gida da yin fudo wato su mutane dole ka yaba wadda Allah ya sa suka dace da hali na gari amma duk mutumin da ya san bai da kirki ba zai samu yabo a wannan teburi ba. Gaskiya. Yanzu da kace mu ya yi daidai. Eh. ai ka san ko shaidan akwai gunda ya taba yin abin da Allah ya so eh. wata rana da ya samu ya sunan kafirin ne da kansa ya rubi eh, wannan eh, wannan fir'auna a'a ba shi ba waye ne ko ba hama da ba fir'auna ba ko ko lamaruzu yake ko to malamai da su suka san sunansa ya je ce da shi ai na zo da sabon kai <laughs> to shi lokacin baya iya magana ya san shaidan ne yana ta nuna jama'a su yadda <laughs> su kuma ce wannan kai na roba ne haɗaɗɗe har da kansu ma yake tashi sama suka ce a sare a sa <laughs> wa nan gurin <laughs> dukkan musulmin duniya yadda suka ji daɗi eh to kaga shaidan ma abin da aka ji daɗi to to ba laifi ka ce muhuyi mm, muhuyi abin kirki a faɗa to kuma amma muhuyi kamar yadda ka faɗa eh. a daina bin dangi da shari ana kwace musu kaya kai ma ɗin nan fa Allah ya mun kama ka Allah ko haushin mai ni fa Allah ka san ya taba mai da sa ta bayas ciya ma wata da aka kwace ke jin haushi tun daga wannan kwace mota yake jin haushin mutane da mota to ba mu sai ya gama bayis ciya ne ko ciya ne ko ba sai masa sai masa motar irin ai mun za mu iya sai mu ai ka san in ka nuna wa yaro mugunta ya iya to ba za ka kaure shi ba eh, ya ringa cutar jama'a kenan eh, a can baya ma da aka kwace wannan finjan na jai kwankwasa ne kwace ko Eh. ya ce a dade ita to daga nan ya tanada to su ma yan kwankwasu yadda rana ba sa nan Allah ya kwace motocinsu su kar mutum ya tafi da mota gida kuma yanzu ba mulki ne sai kyale su ce a tausaya wanda ya rasa abu uku hada wanda ya rasa mulki hada wanda ya rasa mulki ka rasa mulki yar motar da za kai yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba mu saka a saka a saka azaba kan azaba kai hukuncin ka ba zai kare ba sai akan wanda suka rasa duniya ka tafi gyaran mota a an kwace kaman fa ka mutu ne a daki gawar ka Eh. mutanen nan ta kare musu kana bin su da herri ka kwace na wancan ka kwace kai yanzu ranar ka mutu aka yi bal da gawa ka zaka so alhaji garba ko su eh? ta kare musu mutanen mu mutanen mu ai mulki ya Kano ya bar mu ai nisa da barin gwamnatin ba to ba tun yanzu mun fara jiya jikin ba ka ganna ramiya ba ai gida da mara kai ba zancen training yanzu kowa zai rami ko dai tunani